الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna muna wannan lokaci na ci gaba da karatu a cikin littafin irin jahiliya na ashaq salul fauzan al-fauzan bayan tahiya hutun azumi da kuma yin sallar ta azumi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da kudura ta da buwaya ta da ya kawo rayuwarmu a daidai wannan lokaci domin mu dora darasinmu daga inda muka dakata a cikin wannan littafi zuwa ga gwargwadon abin da Allah ta'ala ya zo mu karanta muna darasi na goma sha bakwai cikin wannan littafi a yau inda muka dakata kamin azumi mun tsaya ƙarshen darasi na goma sha shida ƙarshen darasinmu na goma sha shida ya dakata ne a ƙarshen matsala ta arba'in da shida a cikin wannan littafi inda cikin wannan darasi mun ji bambanci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mutanen jahiliya ko ma abuta jahiliya yau kuma inda za mu kulle darasinmu shine warkan a ah, matsala ta arba'in da bakwai inda malam ya yi bayani cewa kufurun bi na'amillah kafirce wasu da ni'imar Allah mutanen jahiliya sun kafirce ma ni'imar Allah ko kuma ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu a cikin wannan matsala ta arba'in da bakwai abinda za mu samu bayani kenan malam ya ci gaba yana cewa ibafatu ni'amillahi raba nemomin Allah ila gwairi zuwa ga wani Allah Allah adda nema amma sai su dawo su raba ni'imar ga wani da ba shi Allah ba ka kauli kamar cewar Allah ta'ala a cikin suratun Nahal, aya 83 ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sani ni'mar Allah ko sun san ni'imar Allah sa'annan suka dawo suna musu ni'imar da Allah ya yi musu a raɓa ni'imar Allah zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan shirka ne da Allah kuma kafircewa ne da Allah wannan yana daga cikin aikin mutanen jahiliya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin wannan aikin nasu a cikin littafin sa mai ɗarki a suratul naqal aya 83 an ce abin da amanar wannan aya ya rikuna ni sun thumma yunkirunaha ma'anar wannan suna sanin nemar Allah sa'annan su dawo suna mutunta mai yawan su ma ne يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون mai yawa daga cikinsu kafirai ne ma'ana sun fankare sun bijire sun kafirce ma Allah an ce sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam suna da labari akan manzancinsa sa'annan suka dawo suna musun wannan manzanci na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna yin wannan saboda kangara da kuma girman kai tare da cewa hakika su a cikin rayuwarsu sun sani sarai cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun san manzon Allah ne kamar wada Allah ta'ala ya ba da labari a cikin littafin suna alƙur'ani suratul an'am aya ta 23 Allah maɗaukaki yana cewa adna alamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun haƙiƙa mun san cewa abin nan da suka waɗi yana baƙanta maka rayuwa abin nan da suka waɗi yana ɓata maka rai abin nan da suka waɗi yana dama sheka fa inna haƙiƙasu la yukatibuna ba sa ƙaryata ka walakin na zalimina sai dai azzalumai bi ya lahi ya gado walakin na zalimi na bi ayatin ya jadu sai dai waɗanda azzalumai suna musun ayoyin Allah abinda suka waɗi yana bakanta maka rayuwa mun san cewa ba sa karyata ka sun ma san cewa kai annabi kake amma kuma suna musun wannan ba su aminta ba ba su yadda ba ba su lamunta ba da zaman ga manzon Allah amma kuma sun san gaskiya ne sun san ni'imar da Allah ya yi musu ta aiko ka a matsayinka na manzon Allah a cikinsu wanda babu wata ni'ima wadda aka girma wadda ta kai girma ni'imar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin jinsin mutane 'yan adam sa'annan bayan haka suna kafirce ma wannan manzo da Allah ta'ala ya aiko musu kuma suna yin ƙiyayya da shi wannan shi an magana dangane da fassarar wannan aya na cewa ya rikuna ni'matallah sun mai kiruna sun sani sarai nemar ubangiji ta'ala wadda Allah ya musu ta aiko musu wannan babban manzo sanan su dawo suna musu wannan ni'ima suna kyamar wannan ni'ima magana ta biyu hakika su sun san ni'imar Allah gare su wadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul naqal wannan ayat da muka wuce sanan ka dawo kuma suna yin mutunta bi ma'ana haƙiƙa su suna jingina wannan ni'ima da wani Allah Allah ya ba su ni'ima ya yi musu baiwa ya kamata ya cancanta ya zama wajibi a gare su su gane cewa Allah ne ba su wannan baiwa musamman ta aiko musu babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma zai su dawo suna jingina abin da suka zama na ni'ima ga wani Allah suna jingina wannan zuwa ga dubarar da suke da ita da ƙarfin da suke da shiya da kuma wahalar da suke yi wai suna wahala ne sannan su samu da kuma iya kasuwancinsu ba su jingina ni'ima ga Allah ba su san cewa Allah ta'ala shi ne ya yi musu baiwa وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها koda kun zo ku kiran ya min da Allah ba za ku iya ba ashe kenan abin da ya kamata gare su su yarda cewa ni'imar da Allah ya ba su da wadata daga Allah ne ba wani Allah ya samar da su ba kamar wadan tsaro mai dawo yana waɗi saboda ya bijire ya fassare ma Allah bai yi biyayya ga annabi Musa alaihi salam ba yana ganin dubara tai daga dara tai da wayo ne da sanin hanyoyin kasuwanci su suka ba shi abin da ya mallaka na dukiya ba baiwa ce daga Allah ba sai ya fadare bijire kafirce ma Allah yana wani karara inna ma utitu ala ilmin unki kawai an bani wannan dukiya a dalilin ilmin da nake da shi na sanin hanyoyin kasuwanci da ƙwarewa da iya bida na samu wannan ne saboda ƙwarewar da nake da ita da ganewa ta da sanin hanyoyin kasuwanci shi yasa na samu abin da na samu da dukiya in ji ƙarun ya dawo yana musu ni'imar da Allah ya yi haka ma wanda ba ƙarun ba Allah subhanahu wa ta'ala magwayi mai girma da ɗaukaka ya ambata cewa shi mutum abin da ɗabi'a sai idan Allah ya masa ni'ima Allah ya mishi baiwa abin da zai cewa a zari. wannan nawa ne ma'ana ni adda abu kaza ai na tantance in samu wannan ni ma abu ne wanda yake ya cancanta gare ni in samu wannan in mallake shi ba ma Allah ne ta ala ya bani ba kaga da zarar mutum yace haka to ya bar hanya Allah a'a Allah ya kaddari in samu abin da na sama sa'annan da sanadin kasuwancin da nake yi shi kenan wannan ba na abin suka bane Allah ya kaddari ka samu nan? da sababin kasuwancin da kake yi saboda haka cewa kai adda wannan kasar don ka samu kuskure da haka jingina abinda mutum ya sama na alkairi zuwa ga kai ne san ba wani abu ne da wanda yake ya ba da gaskiya ga Allah zai dawo yana ambata ba abin da ya kamata idan Allah ya baka ka ce haza bi fadlillahi wa bi rahmati na samu wannan da falalar Allah da baiwar Allah da jin ƙainsa Allah ya bani na samu wannan a dalilin jin ƙai na Allah ba don wata dubara da nake da ita ba ba don wata ƙwarewa ta ba ba don sanin hanyar kasuwancin da na yi ba da haka da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai saba ma mutanen jahiliya da abin da suke akan shi na ganin cewa abin da suka saba na ima sun same shi ne da kansu ba Allah ya ba su ba sai karantar da al'umma sai sanin cewa ni'ima tana zuwa ne daga wurin ubangiji ala. abin da ka samu ka ce ka same shi da falalar Allah da kuma rahama Allah sai matsala ta arba'in da takwas kufrun bi kafir cewa su ga ayoyin Allah su mutanen jahiliya jumlatar ga baki daya wannan matsala ta arba'in da takwas tana bayyana mana cewa alkufru bi ayatillah su mutanen jahiliya sun kafirce ma ayoyin Allah gaba ɗaya ba su yarda ba da waɗannan ayoyi na daga cikin matsaloli na mutanen jahiliya kafirce ma ayoyin Allah su ayoyin nan waɗanda Allah ta'ala ya saukar a kan manzansa a cikin attaura ko a kan manzanninsa a cikin littayin attaura da kuma littayin jila da littafin zabura da kuma alƙur'ani wanda shi Allah ta'ala ya yi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wasu kutubus samawiyya kamar sufi Ibrahim wa Musa waɗanda Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim wasu takardu daga cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar a sama hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙace ga duk wanda ya aikata haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin littafin sana al-Qur'ani suratul A'raf aya ta 40 innal ladina kazzabu bi ayatina lalle haqiqa tabbas waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai game da ayoyin nan namu la tufattau lahum abwabus sama ba a buɗe masu ƙoroyin sama idan an karga rayuwarsu ko an daga da rayuwar nan don ajiyar su sama to za a dawo da su ƙasa da ta yi cikin azabar Allah ba za su samu ramar Allah ba <clears throat> mista saboda sun kafirce ma ayoyin Allah haka Allah ta'ala yana cewa cikin suratul ankabut aya ta 23 walladina kafaru bi ayatina waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu walladina kafaru bi suka kafirce mu ayoyin Allah wa liqa'i daga uwa da Allah ba su yadda da ma cewa za a yi tashin alkiyama ba ula'ika ya iso min rahmati waɗannan su ne waɗanda suka ɗebe tsammani daga jinƙaina sun yanke ƙamna daga ramar Allah subhanahu wa ta'ala suna kafirce ma'ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna gitta ma'ayoyin Allah ta hanyar maganganunsu batattu da kuma banna da suke kawowa wanda wannan yana zuwa ne ga dukkan wani wanda yake makaryaci mai karyata ayoyin Allah to babu abin da ya dame shi bayan ya kawo ɓanna cikin maganarsa ya kawo rikici da firgici da tashin hankali a cikin al'umma ko kuma su tawo suna karyata hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda da yayi haka in ya karyata hadisi da yake ya tabbata ta hakika kamar ya karyata aya Allah saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suke fassara muna alqur'ani saboda annabi shine mai fassara na farko ga alqur'ani Sannan mabiyansa sa'annan mabiyansa القرون الثلاثة mufaddala سلفنا الصالح wanda akwai umarni na cewa mu suna su suna akan daidai su waɗannan tsarin guda uku sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da masu bi musu da masu bi musu tabi'un da kuma tabi'un tabi'in da haka idan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma wahayi ne daga wurin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai wadi duk wani abu da asare a'a sai dai abin da ya zo masa na sako daga wurin Allah wanda ya karyata sashen hadisai ingantattu kamar wada sashen wasu waɗanda an ka roƙa da masu ganin sun waye suke ƙaryata a bisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika wanda ya haka ya waɗa cikin bata ya waɗa cikin ɓanna, suna yin haka ƙaryata sashen hadisai idan ba su dace da abinda suke bukata ba sun saba ma hankalinsu su hadisan ko sun saba ma tunaninsu da za su dawo suna ainihi karyata wayan na hadisai kamar wada wasu da ake ce ma al'akalaniyon masu aiki da hankalinsu suke aikatawa abinda sun ka gani ga hankali shi da su yin aiki da shiya kaga wannan ya saba ma karantarwar a addinin musulunci ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana daga cikin ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ƙaryata sashen hadisai da ka ƙaryata hadisi guda ingantacce kamar ka ƙaryata duka kamar wanda Allah ta'ala ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa tu'minuna bi ba'd amma da za a za a kuma da za a man ya faru zalika minkum illa bizin fil hayati dunya idza fi imani da sashin littahi sanan ku kafirce mu sashen littahi ni asta kamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku wace ce a nan rayuwar duniya sanan kuma idan ya je lahira ya shiga cikin azabar Allah da wa mamiya. wadda baya hita a cikinta za mu ga wasu waɗanda ke ganin su yi ne idan ka karanta su hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadukum idan kuje ya wada cikin abin shan ɗayan ku a ku ainihi noce shi kamar a ce ya wada cikin shayi ko ya wada cikin kunu ko ya wada cikin wani nau'in abinci wata ruwaya fambulo nota shi ciki kamar ya shiga cikin shinkawa sai ka roye shi sannan ku cire kamar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hura da sai su dawo suna bayanin cewa ai kuda cuta ne ai bai kamata a ce ai kuje ya shiga cikin abinci ba ka rufe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi bayani cewa hakika fiffinyen kuje guda yana ɗauke da ƙwayoyin cuta fiffinye guda yana ɗauke da warkarwa da haka idan kuje ya zo ya waɗa kin abin shan ɗayanku to ya noce shi sannan ya ciri shi ke nan ba wani abu da ya same shi ka gana mu ko da sun likitocin duniya za su taru gaba ɗaya da nuna cewa ba su da wannan ba ba za mu kula da su ba ba za mu riki shawarar su ba ba za mu bar karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a'a za mu bi abin da ya hore mu dan mun san shari'a ta mun san kuma akwai alkhairi da albarka a cikin umarnin annabi mu ba wani abu da zai same mu na cuta a dalilin bin umarninsa abinda a wajibi ga mumini Shi yi imani da ayoyin Allah ya gaskata ayoyin Allah da baki daya kuma ya yi aiki da ayoyin Allah wannan shi an wajibi ga wanda ya yi imani da Allah saboda ayoyin Allah ga baki dayan su gaskiya ne kada ya kinta ma ayoyin nan na Allah saboda bi banna ba ta jintowa cikin ayoyin Allah sam shi alƙur'anin ma Allah ta'ala ya ba da shaida kan shi cewa la ya fi batil banna ba ta zauwa a cikin alƙur'ani min bayni ya dai a gabansa wala min kalbi ko a bayansa banna ba ta zuwa a gaban alƙur'ani aka banna ba ta zuwa a bayan alƙur'ani tanzilun min hakimin amin shi alƙur'ani ita littaye saukakke ne daga ubangiji subhanahu wata ala, Allah mai hikima sannan kuma Allah sarkin da ya cancanta mu gode masa kuma mu yaba masa wannan aya ta cikin suratul fussilat aya ta 42 zaka babu wani shakku da zai tarsowa ko ya kullo ko ya zo a wurinka ko wani kwankwanto dangane da ayoyin Allah ayoyin Allah ga baki ɗaya matsayinka na wanda ya fara gaskiya ka yadda cewa gaskiya ne haka hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in kasatu su ma ka yadda cewa gaskiya ne ba wani abu na illa da zai zo a cikin su kuma babu wani abu na son rai da zai zo a cikin bayanin hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. sai matsala ta arba'in da tara wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba ma mutanen jahiliya na ita wannan matsala shine kafircewa su da sashen ayoyin Allah matsalar da ta gabata ta arba'in da takwas tana bayani akan yadda suke kafirce ma ayoyin Allah ga baki ɗaya sannan wannan matsala ta arba'in da tara za ta ambaci yadda suke kafirce masashen sashen ayoyin Allah waɗanda ba su dace da abin da suka so ba shine jahadu biya musun sashen ayoyin Allah su mutanen jahiliya suna mabambanta ma'ana sun bambanci juna wasu su sun yi wasu kai matuƙa wajen karyata ayoyin Allah daga cikin su akwai mai karyata ayoyin Allah da baki ɗaya kamar wanda ya gabata a cikin matsala ta arba'in da takwas bai imani da komi daga cikin littafin Allah gaba da ya ƙaryata kamar wanda mushrikai sun ka kasance waɗanda kuma ba su yi imani da annabawa ba ki ɗaya aka kuma in ka rarrabe ka ba shi ya mushrikai ba su yi imani da koda annabi guda ba ba su yadda da annabawan Allah ba ba su yadda da manzannin Allah ba to yana daga cikin a babe na aula a ce sam ba su yi imani da littafin da aka saukar ba wanda bai yadda da annabawan Allah ba sa'annan bai yadda da manzannin Allah ba ta ba ko zai taɓa yadda da wasu littawai da aka saukar daga wurin Allah ba mabuwayi mai girma tun da waɗanda aka kawo ma littawan ba a yadda da su ba ma littawan za ka samu daga cikin mutanen jahiliya akwai wanda zai yi imani da sashen ayoyi sai ya kafirce ma sashen ayoyi kamar yahudawa da nasara wanda da ya yi imani da sashen littafi ya kafirce ma sashe ba hakika ya kasance kamar duk wanda ya kare ta ga gabaki daya shi yasa Allah ta'ala yake musafa nuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd kama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil dunya wanda ba wanda zai imani da sashen littafi ya kafirce ma sashi a ko kuna yin imani da sashen littafi ku kafirce ma sashi ku yadda da wasu ayoyi ba ku yadda da wasu ba babu abin da sakamakon wanda ya aikata haka sai kaskanci a rayuwar duniya a gidan lahira kuma zai isfa azabar Allah tana jiransa wadda zai dawwama a cikinta har abada su kan mutanen jahiliya ba su yi imani ba sai da abin da ya dace da sauransu don abin da ya saba ma abin da a rayuwarsu take so to za su karyatar da shi saboda haka imani da suka yi da sashen littafin Allah kuma suka zo suka kafirce ma sashe wannan bai amfane su ba ko da ko aya guda ce kai ko da kalma guda ce ta alkur'ani suka ce sun kafirce masa to wannan imanin da suka yi da sauran alkur'ani ga baki daya to ba zai amfane su wannan ya nuna sam a imanin da suke da shi bai da wani amfani gare su saboda ba su yi imani imani yankakke na gaba ɗaya ba malam a fauzanul fauzan ya ci gaba yana cewa akwai daga cikin su mutanen jahiliya wanda yake cewa alkur'ani ma sadiki ne ga lafazinsa da ma'anarsa ko kuma wasu daga cikinsu suna cewa hakika lafazin alkur'ani talikai ne an talikta su ne amma ban da ma'ana kamar ash'arawa wannan yana daga cikin ƙaryata alƙur'ani ta ce wai alƙur'ani an tabita shi kamar wanda muke mutane kai a'a maganar Allah ce kuma sifa ce ta Allah da zafi na Ubangiji ta'ala don haka ba talinta ta kamar mu 'yan adam ba wanda ya nuna cewa alkur'ani an halitta shi kamar mutane kai wannan ya karyata alƙur'ani wanda duk yace alƙur'ani an talitta shi kamar talikai ko kuma talitta ce kamar mu talikai wani zubin babu mu an samar da mu za mu zo mu rasu a rasa mu wani lokacin babu mu to wannan wato ainihi a nau'i na na kafirci ka ce wai talitta ne ga lafazinsa da ma'anarsa kamar wada jami'a suke cewa wata kungiya ce wadda wasu bin haɓa aiki zali wadda yake jagorancin ta almanzila su bai da almanzila sai ko kuma daga cikin ana samu su mutanen jahiliya wanda yake dawowa shaƙiƙa lafazin alƙur'ani a halitta ce amma ma'anarsa daga wurin Allah ne wannan ma duk kafirci ne sai dai in ya kasance wanda ya wani wannan magana ya ratayu ne ga wani ma'ana shi baya da ilimi ya biya bai da ilimi bai gane ba yana ta kan wannan Allah ya gane da shi ya fara wannan kaga kuma shi kenan Allah ya mishi muwafaqa ko kuma ya waje wata magana yana mai tawili yana kawo tawili to sai a ce wanga kan maɓannaci na saboda alkur'ani magana Allah ce shi Allah mabuwayi mai girma da lafazinsa da ma'anarsa da haruffansa da ma'anoni na haruffan da baki ɗaya maganar Allah ce su da hannun wata ba a ita maganar Allah wato ba cewa a rufa ta ba da ma'ana ba ko kuma babu ma'ana babu harufa a'a ka yadda cewa alkur'ani maganar Allah ce banna ba ta zuwa gaban alkur'ani banna ba ta zuwa bayan alkur'ani kuma ka gaskata ka yi ban gaskiya kaska dawo ka shiga cikin falasifa kana kokarin kawo tawili da raba abin da yake tabbatacce in kai aka kawo da cikin waɗanda yake halakakku ko dai ka zama batacce ko kuma ka waɗa cikin gungun kasurai waɗanda ka dawo suna cewa alƙur'ani mahaluki ne kamar wanda muke muya adam ya zambilla kamar wanda wannan ƙungiya ta jami'a da jagoranta wasu wasu a ada yake haka wanda suka ce almanzilatu bai da almanzilatu da zarar mutum ya aikata sabon to kamar ya yi kayirci kenan a wurin su kamar wadda mun ka jiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba ma mutanen jahiliya a wurare mabambanta masu yawa wanda muna kidan waɗannan matsaloli inda har yanzu gashi mun kawo akan masala ta arba'in da tara wanda a sai matsala ta hamsin inda ita wannan matsala ta hamsin a cikin wannan littafi na masailul jahiliya wanda salihu fauzan al-fauzan ya ainihin dalibinsa, ko kuma ya yi shari'insa don shehu islam ibn taymiya a Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala shine wanda ya yi lillahi shi kuma Salihul Fawzanul Fawzan shine yazo ya shara akan lillahi ya yi bayani a cikin wannan matsala ta hamsin cewa musulun da suke yi ga saukar da littawai ga manzannin Allah wannan matsala ta hamsin abinda take tattaunawa kenan so mutanen jahiliya ga abin da suke waɗi kamar wanda Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratul an'am aya 91 ma anzalallahu ala basharin min shay ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar ma da wani daga cikin mutane komai ba za ka zuwa ganin su annabawan Allah gaba ɗaya ba su yarda da su ba aka yauda suka ce ma an lawa, ala basharin min shay Allah bai saukar ma wani mutum komai ba ma'anar wannan musul manzanci ne ga baki ɗaya musu ne na wahayi ga baki ɗaya ba wani da aka saukar ma wahayi in ji su ya zafi la ga abin da suka wani abin da ya kai su wajen wannan abin da suka wani shine hasada ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faidan musu da martani da cewarsa قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى جاء به موسى نورا وهدى للناس يا مسلم كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوهدا ما يهودا والناس masu da ka ce musu man an anzala alkitaba allazi a bihi musa wa ya saukar da littafin nan da annabi musa alaihi salam ya zo da shi a nora wanda shi littafin nan akwai haske a cikinsa wa huda kuma akwai shirya a cikin littafin linnas ga mutane wa ya saukar da shi ai matsawar sun kasance matsawar sun Wama suna wadin wanga littaye wanda ke ga annabi musa cewa daga wurin allah ne kuma shi annabi musa mutum ne to tabbas kenan allah ya tsokar da littaye ga wani kaga allah ya bai da musu da kenan saboda haka saboda mina za ku dawo kuna cewa ma an anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai saukar ma wani komai ba alhali kuma ga littafin da aka saukar ma annabi Musa ne a taura kun san shi kun yadda da cewa Allah ne ya saukar kuma ga shi kun dawo kuna musu don me don me hasada idan kuna hasada kuna jayayya kuna bakin ciki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan Allah ya saukar masa da alqur'ani har kuna kuna sauke cewa Allah bai saukar da komai ga kowa ba to littafin da aka saukar ba wasu dama ba kun daga wurin Allah ya ce wanda ya nuna akwai tun da walwala ga Yahudawa Allah ya lane su ba abin da ya kai su ga wannan in ba hasada ba A suka dawo suka karyatar da manzanni gaba daya ba suna niyyar kayyata manzannin ne ba baki daya a'a asadar manzan Allah da suke yi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda Allah ya bashi wannan babban littafi na alqur'ani sai ta sa suka karyata sauran littafa waɗanda suka gabata gabanin alqur'ani kamar at-taura kamar injila kamar zabura duk suka dawo suna karyata su da dawa suna tsaye da gabaki ɗaya littafan saboda ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kuma saboda ɗaya wannan alƙur'anin da Allah ta'ala ya saukar ma annabi Muhammad shi yasa suka dawo suka soke dillita da aka saukar masu malami ce muna roƙon Allah ya ba mu lahiya shi kare ne ba ku ga abinda su yahudawa ta kai su ga haɗawa ciki ne ku tsaya ku yi dimi-dimi na dora abinda masu hafsada suka aikata ma kansu irin wannan kuwa ya yi kama da maganar jami'a cewa lalle alkur'ani ba daga wurin Allah aka saukar da shi ba da kuma cewar wanda ji ya buɗe baki ne ya faɗi cewa haƙiƙa suna ba wa'ayi ce daga wurin Allah ba shi ma da zarar mutum ya waɗe haka ya yi ridda ya fita daga cikin addinin Allah abin da wasu cewa kawai a'a sunna haɗi ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma ƙarya suka faɗa saboda ni Allah subhanahu wa ta'ala yi bayanin cewa wa ma yantiqu da hawa in huwa illa wahyu yuha don haka hakika mutanen jahiliya sun kuskure ma ba sun bar hanyar daidai sun ɗauki hanya fatatta karkatatta ita ce musan ayoyin da Allah ya saukar musan sashen ayoyin Allah musan manzannin Allah musan littafan da Allah ya saukar ma manzanninsa ba su yi haka don komai ba sai don ɗaya hasada da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai don ɗaya hasada da wata littafi da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Ali wasallam ya ku bayan Allah da sani halin mutanen jahiliya ba hali ne na gari ba halin mutanen jahiliya ba abin biya ne ba biyar sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyar littafin Allah na alkur'ani shi a tsawaba shi a shiriya a kan karantarwar magabata salafuna a tsala in mun yi haka shi abin da aka kauna da fata gare mu muna roƙon Allah shi muna muwafaqar yin haka mu zama masu biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sawu da kafa akan karantarwar magabata mai subhanahu wa ta'ala wannan matsala ta hamsin da muka tattauna a gare ta ne darasinmu ne wa zai dakata mai bayyana cewa su yahudawa saboda hasada har dawo suna cewa Allah bai saukar ma kowa komai ba daga cikin mutane da niyyar karyata manzan Allah da niyyar karyata alkur'ani iyazan billah wanda wannan mummunan aikin da suka iya ne suka kware suka kuma saba da shiya muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan su zama dabi ya da shi da ana ta na wajen ya amma ya yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك